da gobe na tafe. Yau da gobe sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Buhari Auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fayyi. yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi fasaha siyasa da shugabanci na gari za mu kamu ku tattaunawa ta musamman da matasa manoma. masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakilin sashen Hausa ta tattauna da matasa manoma a zauren tattaunawar mu sannan za mu ziyarci filin mu na kwalama. Sai ku kasance tare da mu domin jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. masu saurare ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya jihar Kaduna inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta tattauna da baki a zauren tattaunawar mu. Mai sauraro barkan mu da sake sada da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. Zauren namu yau yayi bakin manoma ne matasa inda za mu tattauna da su akan noma da kiwo na matasa a wannan zamani. Barkan ku da zuwa wannan zaure namu. Cikin zauren muna da Umar Faruk Ahmad wanda aka fi sani da Mai Zinare. sai aisha muhammad marafa da kuma malam munir ibrahim wato Munir dala tare da khadija sa'ad muhammad dukkanin su manoma ne ta kowane bangare inda za su faɗa mana me matasa suke yi ne game da manganan noma a wannan zamani wasu wani irin noma ne matasa suke yi wanda ya bambanta da noman da aka sani na al'ada a kona bambanci da matasa suke yi barin fara da bangaren mata wani irin noma kuke yi wanda ya bambanta da na iyaye da kakanni ko in ce na gargajiya da aka saba da shi aisha manafa abu ne wanda ba a cika samu a arewa ba duk da yake yanzu dai matan sun shiga shi suna yi wato noma amma ya danganta da me matan suke shiga ciki suna yi ke matashiya ce wani irin noma mata suka mai da hankali a wannan lokacin. noma da muka fi yi yanzu a cikin gida ne wanda za ki dan samu dan buhunki ko dan kwantena dai robobin nan da ake dan watsarwa an sha dan jus haka an zubar sai ka an dauke shi ka dan gyara shi kai mishi kwaskwarima sai ka dan samu kasa ka dan zuzzuba ka inganta shi a wannan noman za ki ga mata ba za su rasa dan tumatiri ɗan dai kayan ƙanshi na cikin gida wanda zaki sarrafa ba cikin gida wanda zaki abinci da shi eh nan kaman jikin ɗakin ki haka sai ki iya zubawa abinci eh ko bayan kicin ɗinki haka ko dai in dai ba ba ki da wurin ma ko yaya dai kika samu ko yaya wurin yake za ki dan samu robobin akalla za ki ga ba su cin wani wuri sosai mm. kika sassa su ko yaya kika dan rika kula da su sosai insha Allah za ki dan rika samun abin da za ki dan rika sarrafawa a cikin gida ba sai kin fita nema ba wani ba sai kin sha wahalar neman shin ba kamar irin kin ga kina irin samun su kori haka su st leaf din nan wanda mm. ake yi amfani da su suna ana'a kenan suna ana'a su grass mm. duk kin ga ana shayi da su yawwa idan su kuma wurin bangaren abinci ne zaki samu su kori su origala kin gani duk ina da irin wa'annan abubuwan da su tumatir ina shuka tumatir ina shuka dan tattasai tarugu da albasa idan ya dan fito ya ba sai kin lokacin da ake wahalar su ma za kina dan samun sauki su alayyahun nan su favor? su kabeji su karas haka a hankali a hankali kana yi kana yi za ki ga abin kai kana dan samun alfanu a ciki. To noma abu ne wanda ake cewa ko dai a ci a gida ko kuma a iya fitarwa a siyar. Ke ma kikan taba haka? Eh na iya sai da fitar. kan fitar in siyar idan yayi yawa haka. Mm. Idan kuma dan kadan ne haka sai in yi amfani da shi a cikin gida. Kamar yanzu idan kai baki haka ko makauta idan suka dan shigo sukan dan ga abin yana dan birge su su ma za su dan siya su ce su ma bari su gwada to kin gani wannan ma wani ci gaba ne a cikin al'umma to maza ko aka fi sani da shiga daji ke noma kala kala da noma ba wanda ba a tabawa wani irin noma matasa suka fi mai da hankali akai a lokacin nan to alhamdulillah um, a yanzu da aka samu hanyoyin kimiyya da fasaha na zamani wanda noma ya zama da kiwo ya zama abu uh, na neman da sana'o'i a wani matasa kamar kin duba bangaren kifi Eh, yanzu matashi zai iya kinke kifi da kanshi a cikin gida kuma sannan ya zama shi ke sai da iri din wasu mata da wanda suke cikin gida suna saya suna saidawa. To kamar yaya maganan jari a irin wannan matakin? Eto eh bangaren jari abu ne wanda yana da kashi daban-daban kamar bangaren kifi ba yana bukatan abu wani mai girma kamar dubu sha biyu ko dubu za ka yi kashe kifi da shi abin ake bukata ka samu irin kifi mai kyau mace namiji da kuma alluran da ake kankashewa da kuma waje da za ka in ka kyankyashe ka sa kwan a ciki ka zuba sinadarin a ciki bayan awa 24 zai kyankyashe. Yanzu bangaren kuma kaji kamar Neolas Neola kaji ne wanda aka samu iri na zamani wanda aka hada da kaza mai masu kwai da na gida da na waje domin a samu wani iri na musamman shine Neola. To kin kamar shi mace aka iya ah, in karanta ya koyi kwai da kanta ta yi kyankashewa kuma sanar za ki iya in ta kyankashi za ta iya ta dinga sai da mata da wannan kwan wanda ya kinke wanda eh, na Jordan suka yi eh. kuma sannan hata sai da wanda suka yanke shi. So matasa suna iya shiga cikin wannan harkar ba tare da sai sun sa kuɗi da yawa ba. Sosai wannan yana daga cikin abin da yake neman matasa da mata aiki mai yawa. In kin koma bangaren da ya jimbanci ah, kiwo na kaji na broilers. akwai abin da muke kira da balucin za ka iya zama cewa kai kai kiwace zuwa sati biyu kai kuma ka sai damu wanda shi kuma zai kiwata zuwa sati shida kai kuma shi ma bai sai wanda ya kiwata zuwa sati shida zai sai damu wanda zai kiwata shi kuma ya soya ya wannan kazalika ka kaza masu kai hmm. wanda muka sani da layers masu zuba kwai yawwa za ka iya kare ne su daga suna yin sati 22 ne brooding din su kare ne su daga nan kuma za ka sai damu masu wani su gaba da kiwatawa daga wannan matakin su kai matakin da su fara yin kwai duka wannan hanyoyi ne da matasa a yau duk wanda ya jajirce zai iya dogara da kanshi. har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu koma zauren tattaunawar namu. akwai noma na shiga daji na tsirrai da sauransu akwai abinda matasan suka mai da hankali akai yanzu eh to assalamu alaikum wa ta'ala so gaskiya dai tabbas matasa fa'ayan sun tashi tsaye wajen noma wanda aka sani tunda in an ce noma a da ana ɗauka kawai noma ne wanda za ka je ka shuka ka girbi haka da sauransu yanzu kuma sai aka samu ci gaba ko wasu hanyoyi na noman da dama so amma game da noma na daji wanda muka sani kaka da kakanni gaskiya matasan yanzu idan su ya bude wanda da suna ganin wahala ne yanzu sun ga abu ne wanda yake ba wahala ba mai dan sauki sauki ana yi to kenan suna yin noman su masara shinkafa da sauransu ana yi kin ga masara shinkafa waken suya su dawa dama dawa ita nomali wannan ana sa ta ne kusan ba wai ita kada ake shukawa ba ba wai ita kadai ake shukawa ba su ake ga nomali wasu za su zo su shuka shin masara sun shuka masara sai su bi su gita dawa in suka gita dawa a ciki sai su zo zai samu alfana abin so kin san shi noma most bishali gaskiya da yanzu irin challenges din da matasa suke fuskanta wurin noma irin na kaka da kakanni wanda muka sani wanda ake shuka masara hatsi dai shi challenge din suke fuskanta yanzu shine irin jari haka wanda za su yi mamakin san noma kala-kala ne shi ma a wannan na shuka akwai wanda yake kwastin kuɗi akwai kuma wanda baya wato akwai mai jan kuɗi akwai mai jan kuɗi mm. kin ga kamar noman masara da shinkafa gaskiya noma ne wanda sai wanda ya shirya mushi musamman sannan zai yi shi amma kin kamar noman waken suya noma ne wanda a tarihi kowa ya san noma ne mai sauki wanda shi abu ne kawai wanda in kana da ƙasa mai kyau akwai yanayin ƙasa ne ma in kana ƙasa mai kyau shi ba sai ka mai taki ba to duk wannan maganar da muka ta yi na noma Khadija me ke baku wahala a bangaren noma musamman ku mata da abin dama ba a hannun ku yake ba dama shiga ku kai kun ara ne To ah, in dai aka ce harkar noma musamman bangaren mata da yadda mace take sha'awar noma akwai abubuwan da ba za ta iya yi a ciki ba misali idan aka ce noma wanda ya shafi noman daji wanda yake bukatar asara kasa a mm, sannan a yi tun da ita ko za ta yi ba za ta iya yi da yawa ba sai dai kaɗan ko kuma ta nemo wasu su yi ta biya su to ga idan mutum bai da kuɗi sosai abun ba zai yi mishi yadda yake bukata ba ko kuma in ma yana da kuɗi misali ka kira mutane su yi sai suka yi Eh, failing mm. suka kasa zuwa to idan ba su cika alkawari ba kai kuma abin nan kana bukata kai kai dai ba za ka iya ba dole za ka shiga halin tashin hankali ga abu na ana bukata a yi misali a ce shuka ya fara fitowa yayi ciyawa kana ta nema wanda za su cire abu na bukata a raba shi da ciyawa kai ba za ka iya ba kuma wanda za su yi ba zo ba to wannan yana zama ma mata gaskiya kalubale ko mace ce zuciya za ta yi ba ta yi wani iyawa da yawa tunda aiki ne na wahala mm. to wannan ya sa mata da yawa ba su yanzu yanzu sai suka dawo yin wani noma da ake ce smart farming wato noma ne na dabara wanda za a yi da bai kawo ciyawa kamar irin yin noma a cikin su buhu irin ledan fulawa dan robobi haka wanda aka yar to shi irin wannan noman bai ma ba ciyawa dama ya fito abin da ka mm. shuka shi kadai yake fitowa kuma daga baya sai muka gane ma cewa ya mafi noman daji saboda shi zaka iya jerawa ka saita yanda kake so shi mm. kuma noma a ƙasa ne kawai shi mm. kuma wanda zaka iya yin kanta kanta ka jera ka jera har tsawon inda kake so ka tsaya wato ba kawai label na farko ba kawai label bane na farko za ka yi dabara shi samu ke ce mai smart farming za ka yi amfani da hikima da ilimi mm. sai ka wani abu a saman wannan da zai ba da dama a ƙara yin wasu misali a ce kamar buhu ne in ka jera goma a ƙasa kin ga idan gonan daji ne shi kenan ai an gama ka gama goma to mm. shi wannan na gida din tunda a jikin bango ne za ka je ka jera goma sai ka ƙara yin dan kanta ka ƙara jera wani goma a sama ka ƙara jin ka ga maka ka yin ɗari ɗan wuri kaɗan to kin ga riban da zaka samu ma ya ninninka wanda in wancan ne na gona sannan kuma abin da zai baya mutum sha'awa banda wai irin duk noman da ake yi a can fa a gona hmm. kana iya yin shi a cikin wannan buhun yanzu misali kamar zan shuka masara ai ba ma masara ba ai mai sauki ne tunda jijiyanta bai da wani yawa doya za ka samu buhu kamar buhun da yake magana ko da aka yi ba kaji abinci irin buhun abincin kaji An mm. kika cika da kasa kika dasa sa abun doya zai fito ya ganda neman doya a cikin buhun nan saboda haka idan kika samu buhun ki guda ɗari kina da doyan ki guda ɗari mm. wanda idan a gona ne mm. wurin da zai yi doya ɗari yana da dole ya zama yana da girma shi ko wannan jikin juna ma zaki mammanna buhuhuwa so kuma ka ƙara yin wannan kantin da na faɗa ka yi a sama in dankali ne ma za a yi abu buhu daya za a iya yin dankali ina ganin za a iya samun dankali kila hamsin da wani abu a cikin irin wannan buhun da na faɗa idan aka shuka dankalin hausa wanda kafin ka cire dankali guda hamsin za iya sai ka samu sai an samu wuri ne yawa shi ko wannan na cikin buhu a buhun ne guda ɗaya za ka cire guda hamsin saboda haka idan ka samu kai buhuhuwa da yawa to za ki mamaki abin da za a iya shigowa a ciki su waken soya duk za a yi a ciki dankalin turawa za a yi a cikin wannan buhun za a shuka kayan da ya shafi lambu su karas kabeji wanda da idan za a yi wannan noman sai mutum ya je bakin rafi sai sama ake ce musu kayan lambu inda akwai danshi yanzu ko gashi a bayan gida mutum zai iya yi shi zai rika ba abin shi ruwa iya yanda abin ke bukata mukan yi noman nan ma cikin tayoyi abubuwa da ma duk mutum bai yi tunani ba hatta jakunkuna irin na mata da suke yawo da shi in ya mutu bakon eh. mace ta je ta yar abola kawai mu za mu karba mu ciccika shi da kasa a ɗau huda ya zama jaka shi ma a yi hangin ɗin shi a sama a shuka albasa ko tumatir wani abu ne da zai kawo amfani duk wani abu da ya kamata a zubar to za a yi recycle a amfani da shi wurin irin wannan noman na cikin gida. Da dabarun da an gane kwarai da gaske kuma kasuwanci ne dan ba wai dan bukatar gida ba. Makota ma in suna son abu fresh kamar yanzu misali za a yi su salad sai mace ta da ta je kasuwa yawon siyan tumatir ga makociya tana da shi za ta kawo kuɗin ta ɗari biyu ne ɗari biyar mm. da Allah haɗa min kayan salad to kawai bayan gidan ki zaki zagaya kina da latas kina da kekumba kina da eh, me ake ce mishi tumatir tatta duka sai ka hada kai kai ma ka samu kuɗi su ma sun samu sauki. ci gaban wannan tattaunawar mai ilmantarwa. Kafin mu karkara shirin namu bari mu leƙa filin kwalamar mu a ƙasar Ghana inda wakiliyar mu Hauwa Abdulkarim ta gayyato mana bakwa da za ta gabatar da ita. Assalamu alaikum a mu na kwalama har ila yau mun gayyato Hajiya Hafsa Kadir Ingilishi. Yau ta shigo mana da wani sabon salo da yadda ake sarrafa kubewa zuwa ga miya daban-daban. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatulah wa barakatu. To masu sauraron mu muna muku barka da waraka da sake saduwa da ku a Voice of America bangaren kwalama ko. To kamar yadda yar uwa ta Hajiya Hawa Yankwaniya ta tambaya. Gaskiya shi kubewa muna da shi miya daban-daban daban-daban akwai wanda ake ce masa akpo awomi akpo awomi akpo awomi wato kana nikawa ka zuba kana markadawa ka zuba akwai engomi flo duka wayana kalmomi na ankarawa ne na gana eh na gana sannan kuma akwai farin miyan kubewa to da farko shi akwa nan da ake yi mhm. watan zaki kaman daki miyan karakara ne wasu kaman ki dora ki wanke tumatirinki. ki mhm. wasu kuma sa tumatir kina ki samu tumatir kaman guda biyu da albasan ki babba daya da ki ja da farko dai in kina so kin yake yi da gasasshen kifi kina so kuma kin yake yi da danyen kifi kina so kuma kin yake da nama duka ya danganta ga yanda zaki da shi mu dai bar mu doko gasasshen kifin mu wato idan kin samu gasasshen kifi muna da su irin su ufuku da sauransu farko shi dai albasan da ki wanke da ki bare ki cire eh, fatan da ke bakin jikin shi wato dattin kenan da shi tumatirin ki ki wanke da attarugun ki she ki hada ki dora a wuta ki samu tukunyan ki mai kyau ki dora a wuta to idan kin dora a wuta in ya dafu sosai she ki hada ki markada idan kika markada she ki sake dora a wuta she ki samu kube wanki in kwaya shida ne kwaya bakwai ne yanda dai kike son yayi yaukin she ki cicire wato shi kan mhm. ki yada shi ki wanke da farko idan kin wanke she ki cicire kan wutan sai ki zuba cikin wannan miya da kika dora a wuta sannan ki wanke kifin ki kin gyara ki dora a wuta ki kara cikin miya to shi kuɓewan nan zaki bar miyan na da huwa wan kika ga yayi taushi sai ki kwashe wan sai ki sa har wa yau cikin wannan asanka mhm. sai ki yake amfani da blender to kin yake amfani da blender saboda yanzu ki markada shi ki zuba a cikin miya ki sa su sinadarin ki na dandano da gishiri shine wato aikin ga abu abon nan kina marka kadawa sai ki zuba wannan kuɗi wannan wato kin ga wannan miya a kika samu sakwara da shi sakwaran rogo ne sakwaran doya ne kin ci da shi mm. kin gane sannan kuma hawa yau eh farin kube wanda wasu suke yin shi kin ga sun iya kamar shi tumatirin da albasan da barkono kin san dai kubewa bai cika son tumatiri da yawa ba mm. ko dan kwaya biyu ki ne she ki dafa idan eh, ki dafa ki markada shi tumatirin zaki dafa da tumatirin da albasan da barkono duka zaki hada ki dora wuta idan ya dahu har ila yau in nama zaki amfani da shi mm. dama kin tafasa nama in kifi ne to kin gani kin ga idan kiga shi ma baya da hu she shi kubewan wasu suna yanyankawa sun yanyanka she su zuba cikin shi da ke kan wutan su dan sa masa dan kanwa kaɗan wasu ma har su ɗauki wato ganyen ayoyo su dan yanka kaɗan su wanke su zuba ko ganyen gauta su haɗa a kai kin gani shi kuma farin kubewan wanki kenan kin ya kici da kowane abinci tuwo ne tuwon gari ne wasu ma har da tuwon shinkafa to kin ga yaren Ghana muna da wani abu da ake dodon ko koɗi mm. katantanwa suna iya sa ciki katantanwa eh, eh, eh dodon eh, kuɗi. sannan akwai crab kaguwa kaguwan kuma kuma daban-daban ne mm. kin gane suna iya shi ma a wanke a sa cikin wannan kubewa mm-hmm. duka wannan miya farin kubewa kuma kenan mm-hmm. to sai mu zo na uku wanda ake ce ma emomi flo emomi flo shi na kuɗewa. eh dage-dagen kubewa wato shi wannan dage-dage dayayyen kubewa in kika samu kin samu kubewan ki samu gauta farin nan to idan kika samu kubewa da farko kafin yi ki kin samu tumatirin ki albasan ki attarugun ki in kifi ne in nama ne da zaki da shi duka shi kuma kin ɗora manja ko farin mai ne kike son ki da shi idan yayi zafi sai ki zuba albasan ki sannan ki zo ki zuba tumatirin ki ki zuba attarugun ki ki zuba kifin shi ki bari ya ta tafasa zaki shi kamar dage dage to shi kubewan ɗan kikan yanki kan za ki ɓare ciki mhm. sai ki cire ɗiyan nan da ke ciki ya'yan nan da ke cikin kuɓewan mhm. za ki fidda su ciki idan kika fidda sannan ki zo ki yanyanka kubewan wato shi wannan eh shekin ɓarin sakiya Eh. sai ki cire ƴaƴan eh, kaf ƴaƴan kaf shekin yanyanka mhm. haka ka zalikan shi gautan yalo yalo zaki wanke sheki yanke bisa sheki bari amma shi ba cire to idan dage dage ki wannan ke ki mai tumatir dan zaki yi shi kamar dage dage ne ba ruwa ruwa da dan dage dage ki ya dau nuna yana nuna sheki kin yanyanka shi gautan yalo yalo sheki zuba cikin dage dage da kin zuba ciki ya dau nuna ki sa shi kuma kubewa duka sheki hada ya nuna shi kenan shi ma kin ga ko shinkafa da ke ci tuwon shinkafa ne mm. duka zaki ki ci mo mi flo kenan ana ya ci da shinkafa ana ya ci da shinkafa kwarai shi wato saboda sakiyar kuɗi eh, wanda aka ce ba zai yi yauki eh ba sa mai kanwa su wa'ancan nan skin sa kanwa amma ko shi a kwawo min ba sa kanwa mm. amma shi farin miyan farin kubewan nan da na ce kin ya kara ganye shi ana sa kanwa shi kuma wannan mo mi flo ba sa mai kanwa ba sa mai kanwa don ba ki son yayi yauki baki kin kuma yawan kuma kanana zaki shi dan dan girma mm. kina gani ciki insha Allah ah, masha Allah kun ji miyan gana abincin yau mun da ko wani abinci shi ma da ake yin shi da wake wadda a nan Ghana dai wasu na kiran shi gobe wasu kira shi adrenaline gari wasu su kira shi yo duka dai za mu saurari yadda ake yin so yau wannan abincin a gana dalibai a makarantu tun na jami'a har na secondary sai ce duk abin da ke faban su lokacin da suke karatu shine abincin nan gobe mm. wato wake ne da ake sarrafawa to wannan abincin ya ake yin sa wato wannan abinci ana ce masa yoko gari yo ke gari mm. yo wato wake kenan cikin yaren ankarawa mm-hmm. gari kuma wato garin kwaki kuma wannan abincin mutanen da ake ce musu eh, aibe aibe eh aibe wasu na ce musu ewe su suke da wannan abincin to shi kuma wannan yoke garin wake da ki samu waken ki idan kin sami waken ki kamar yadda muka faɗi wancan mako za ki zauna ne ki ciccire waken saboda dattin da ke ciki ki gyaggyara waken ki cire wake mai kyau ki tsintsinta sannan ki tsince dattin da ke ciki to idan kin kare shi ki wanke waken ki dora a wuta kamar misalin kofi ɗaya ne sai ki dora a wuta amma ɗan kina so kin sa kanwa idan baki so kuma baki sa kanwa iya dai kin bar shi a wuta ya dahu sosai yayi taushi yayi taushi sosai eh taushi haka kamar zai narke kwarai saboda kin san wake in bai dahu da kyau ba yana sa ciki na kumburewa eh shi sa shi ki bar ya taushi wasu suna sa kanwa ciki ne saboda kada ka samu watakila kumburan ciki da wani abu haka to idan ya yi taushi haka shi kuma wannan waken ana iya cinsa da abu daban-daban kin iya ki samu manjan ki aza a wuta ki soya da albasa wasu kuma danyen manjan ne ba soyawa amma akwai plantain da ake ci da shi wato hausawa mu na ce masa ayaba Mm. wanda za ka iya ka soya mm-hmm. to za ki samu jan ayabanki shi kuma idan kin tsaye ki dan wanke jiki saboda yau da kullum inda ya shiga ya binan ya binan in kin kawo sannan ki zo ki cire bawon idan kin cire bawon fatan da kike son kin yanka shi design da kike son kin yanyanka kawai sai kin yanka idan kin dora manki wani wasu na nan suna iya sa gishiri gaba ɗaya jikin plantain wasu kuma ba su sa gishiri man ki yayi zafi shi ki soya wasu na iya soya shi da manja wasu kuma na soya shi da man gyada to idan waken nan ya dahu za ki ci in kin ɗibo waken shi ki zuba masa manja amma akwai wani manja kuma da ake ce masa zome zome nan da ki ga shi karkashin shi baki ne suna soya kai shin shi daban ne to a ɗiba wasu da kasan eh wasu suna cewa suna son shi don yana da daɗi yana da daɗi yana da dandano mai daɗi sai su zuba cikin yau idan sun zuba shi a kawo shi plantain nan a zuba a ci wasu kuma gari shi a barbaɗa ɗan gari domin idan ka ci ya ɗan rike maka ciki wani lokaci to kin ga din nan ma za kai ka ci shi da abu daban-daban in ba zuba ma garin ba kin ga kaman kwanaki da na ce da kunu shi din nan za ki iya ki sai da kunun ki sai ki da manjanki ki hada ki ci kamar miya kenan wasu ma suna bar a zuba musu wannan tankon kan yau a ci da kunu mhm. ko shinkafa ne ma kike so kin ya ci da shi ko banku ne wani abincin gane daban kin ya ci da shi yasa yon ma ana iya ce abinci daban don shi ma lafiya ne protein ne kamar nama yake mm. kin gani aikin da nama zai baki haka shi ma eh, waken zai baki sannan shi wa'ancan su shinkafin abincin gina jiki ne carbohydrate ne kin gani shi yasa kin yi balance diet ki kin samu kin ciyo eh. wasu kuma yawan shi waken ana yin shi kamar miya haka nan ne shi waken nan kuma bancin kin dafa shi kina iya ki kaman stewin ki kin yanka dan manjan ki kin dora wuta kin yanyanka albasan ki kin zuba a ciki kin yanyanka tumatirin ki kin zuba a ciki kin markada dan atarugun ki kin zuba a ciki idan ya soma soyuwa wani sa'in wasu ma na dan yanyanka kifi su zuba a ciki shi waken da kika dafa sheki ki zuba a ciki sheki hada to kin ga ya zama kamar wani stew kuma ko wani dage-dage da eh, za ka iya cin kowane abinci kuma da shi shi wake daya daya na aka sarrafa shi daban-daban da zaki iya cin abinci da shi in san wannan waken ma akwai kabilunmu wato iyayenmu yarbawa suna yin miya da shi amma shi suna dafawa ne har ya narke har ya narke kwata-kwata kwata-kwata kwata-kwata wasu kuma suna markadawa ne shin in an nika a dora wuta a yi eh, miya da shi dashi da shi suna ce masa gagiri shi ma ana ci da abinci. Na gode kwarai hajiya Hafsa da English kenan muka tattauna da ita kan shirin nan na kwalamani da gabatar hawa Yankwaniya. Karim yau faniya. A To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci sai a dakace mu mako mai zuwa domin cin ci gaban wannan tattaunawa mai faɗakarwa da ilmantarwa. Yanzu a madadin waɗanda kwa ji su musamman ma abokiyar aiki na da tafiya na gabatarwa Amina Bahara Auna da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya. Yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari